Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A wani mataki mai al'ajabi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dakatar da batun aikin kurabban bakin dubban bakin haure da basu da takardun zaman Amurka wanda jama'an hukumar shige da fice za su yi a yau Lahadi har sai makonni masu zuwa. bisa roƙo da 'yan democrat suka yi na jinkirtar da batun kurar bakin haure wanda ba su da izini zuwa makonni biyu masu zuwa domin ganin ko democrat da republican za su yi aiki tare akan magance batun karɓar masu neman mafaka a ƙasar mu da kuma matsalolin da ke kan iyakar kudancin ƙasar ji trump yana faɗa a wani saƙon twitter da ya fitar a asabar da rana rahotanni a kan shirin da hukumar shige da fice ta yi niyyar aiwatarwa na korar dubun dubatan bakin haure ya tada hankalin wasu shugabannin jam'iyyar democrat a manyan birane da dama kana sun yi allah wadai kuma suka ce sun tashi haikan domin taimaka waɗanda wannan abin zai shafa kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta yi magana da shugaban ƙasa da yammacin ranar juma'a inda ta nemi ya jinkirtar da aikin koren bakin a cewar kamfanin dillancin labaran associated press a ji asabar ne al'ummar kasar murtaniya suka kada kuri'a a zaben farko da aka yi a kasar ba tare da wani shugaban kasa mai ci ba tun bayan juyin mulkin da aka yi shekarar 2008 a rufe rumfunan zaben kasar ne da karfe bakwai na yamma a fadin kasar da ke yankin sahara kuma ana sa ran samun sakamakon zaben na 'yan majalisun dokoki da yammacin yau ko da yake an samu fitowar ɗimbin masu da kuri'a a wannan zaben wanda ake ganin mafi muhimmanci a tarihin demokradiyyar ƙasar amma mutane da dama ne kuma suka nuna damuwansu ga hukumar zaben kasar ta seni wacce a farkon wannan shekara ta ki yarda da masu sa ido daga kasashen waje lamarin da ya sa mutane suka nuna shakka ko za ta yi aiki da gaskiya ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a kasar murtaniya suna cikin waɗanda suka duba yadda aka gudanar da ƙuri'ar a rumfunan zaɓe a babban birnin ƙasar nouakchott waɗannan labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya amshi wata wasiƙa daga shugaban amurka donald trump kuma ya bayyana zurfin tunani a kan wannan ko kuma akan abubuwa da suke ciki a wannan wasiƙar inda kafafen yada labarai in ji kafafen yada labaran koriya ta arewa a yau lahadi kamfanin dalacin labaran kasan koriya ya dora hoton kim da wasikar a hannunsa yana a kan wasikar da, da fadar white house ta aika masa rahoton ya ce kim ya yi bawa abin da ke kunshi a cikin wasikar abin da ya kira muhimmin batu da yake bayyana gamsuwa da matukar kwarin gwiwa da kwarewar siyasa da trump ya nuna kim jong-un ya ce zai yi tunani sosai akan abubuwa masu gamsarwa da ke kunshi a cikin wasikar a cewar rahoton kamfanin dillancin labarai na koriya sai dai rahoton bai wani ƙarin bayani ba akan abubuwa da suke kunshe a cikin wannan wasikar kasar iran ta kara kaimi a harin kutsen yanar gizo akan gwamnatin amurka da wasu muhimman hukumomin kasar yayin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin kasashen biyu a cewar kamfanonin tsaron yanar gizo a cikin 'yan makonni da suka wuce wasu masu kutse ta yanar gizo da ake sa ran suna yi wa gwamnatin iran aiki ne sun auna ma'aikatun gwamnatin amurka da sassan tattalin arzikin kasar ciki har da sashen mai da kuma iskar gas suna aikewa da sakonnin imel na jabu zuwa ga mutane da suka auna su domin samun bayanan sirri in ji kamfanonin tsaron yanar gizon wanda suka yi waɗannan bayanin sun yi amfani da software da ke gano ayyukan da masu kutse suke yi. saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da taimakon abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muke kawo maku karashen hirar da muka yi da shugaban kungiyar makafin jamhuriyar Nijar Nasir Musa To zamu za mu buɗe shirin ne da bukin ranar zabaya ta duniya da aka gudanar a ranar 13 ga watan Yuni. A bana an buƙaci zabaya su ƙara zagine dantse a duk inda suke a duniya. kyamar da zabaya ke fuskanta daga jama'a na daga cikin abubuwan da suka fi ɗagawa wannan rukuni na al'umma hankali sabili kenan ƙungiyar zabaya ta ƙasar nijar ta kira wani taron manema labarai domin jan hankulan 'yan jarida akan bukatar su ba da gudunmuwa wajen canzawa al'umma tunani malama khadija mummuni ita ce shugabar kungiyar zabaya ta ƙasa 13 dai rana ne da nations zini suka dauka bisa sensibilisation don a waye kan mutane bisa rayuwar zabaya tunda akwai matsaloli mai yawa da suna tahiyya da su akwai matsala na hota tunda akwai na nijar akwai rana to akwai matsala na hwata kuma akwai masala na gani kuma akwai masala ma na ana gwada mun wariya masala hwata kama hwata ne bai da melanin kenan sa a kiyaye da hwata a yi protege a sa creme solaire a yi consultation don a gani in suna da kuraje sai a ba su magani don kaku su yi developer cancer de la peau. To ya kuna samun wani tallafi a nan Nijar daga hukumomi haka saboda matsalolin da ke damu ku? Gwamnati to suna nan dai suna suna kama amma da saura. Banda gwamnati kuma akwai wasu partenaire kamar oms kamar fondation Raoul folero kamar he kamar cbm su ma suna kama muna don muyi yi sensibilisation don a ta yi wajen ekwal a yi sensibilisation don a ba su magani a yi consultation a ci a yi da lahiyarsu. to a wani yunkurin karfafa matakan kare hakkin zabaya majalisar ɗinkin duniya ta naɗa wata wakiliyar musamman mai kula da kare muradin wannan rukuni matakin da a ƙarƙashinsa ake hangen baiwa zabaya walwala a ƙasashe masu tasowa. wajen oni da yi su ne suka dauka papiye suka dauki resolution suka ce rana juan sha uku a yi sensibilisation dukkan duniya sannan akwai wata mata da ita expert independent ce ce na ita ce kulawa da inci zabayu kama ita ce magana da sunan zabaya wajen oni tana nan tana kokowa don kare haki komi da gwamnati da partner suna yi sai a tuno da su tun da su ma suna nan suna da bezuwa a tuno a dauke su ma kamar mutane kamar kowa a ciyayin da su ita ma zabaya ce daga nigeria ta hito amma yanzu dai kanada can take da zama kokowa da take nan gayi muna hota insha allahu ana samu sauri idan muka koma akan halin da ake ciki dangane da batun kudaden tallafin kungiyoyin nakasassun niger a yayin da ake shirin rufe watanni shida na farko na shekarar nan ta 2019 Malam Nasir Musa Usa a kawancen kungiyoyin nakasassu ya bayyana cewa rashin gane kan gadon halin da ake ciki ya sa suka fara tunanin kai koke a nan gaba a gaban majalisar dokokin ƙasa. Dole na ya kamata a ce mun tashi tsaye kwa tunda in shi can saba ana ɗauka muna alkawali kuma muku muna shiga cikin jihohi muna bunƙasa muna faɗa mu duka talaka namu ke ga abin da shugaban kasa ɗauka ga abin da prime minister ya ce zai taimaka muna kuma mu zo kasa ba hakan na kaga su kansu talaka mu za su birjire mu su ce a kullum muna zakwa muna musu karya ashe ba zancen gaskiya na ba don shi yasa nan da zuwa gaba tun da yanzu ce maka har yanzu bidje kin ga damu dai na kasa suna fundu su ce kin da aka ba mu har yanzu dai yau muna kwata na shidda har yanzu ba a taɓa dala guda ba yanzu in ka ɗauka ko na bidje 2018 da adadin miliyan hamsin ina dibin miliyan goma sha bakwai na an kashe miliyan goma sha bakwai an kashe sai ka dibi wajen miliyan talatin da wani abu ina an kasa su kaga abu na wanda akwai matsaloli na kan gaskiya wallahi muka mu federation da mu an take kungiya muna danna talaka muna kan gaskiya kaga dai lafafa sai ayi sitting general du minister mu declaration to ko yanzu akwai da yawan su wanda suna son a ga kamata yin eh, assembly ya kamata a ta yi a zo a zamna birma a faɗa na asambili ga taimakon da muka son da Allah su yi muna ko gwamnati ya aiko musu dokoki na luwa da finance su kansu suna iya dibi su ce ka ya tsaya mutanen ga ya kamata mu taimaka musu tun da birma 'yan adam na kamar mu doka ya kamata a ce an taimaka musu don a bunƙasa bisa kan aiki doka insha Allahu nan da zuwa gaba za mu diba mu gani in ma canza mu ta wani hudu in kuma canza mu kuma wani hudu minista ta mu ta population lalle tabbata na ya kamata a samu ai declaration tun da bai kamata a ce birje ba yau har muna sixième mois wata na shida kuma a ce dala ba a kashe ba kaga kenan miliyan talatin biyu da an ka bamu ko yanzu karshen ta ba mu kashe su don shi yasa sai ka ga technician na minister of finance sai su dibi a ah, to mu an ba mu miliyan hamsin kuma mun kashe miliyan goma sha bakwai shi yasa babu za a yi nasu ce su kara mana kuɗi sai su a ah, an ba mu miliyan hamsin ba mu kashe ba yaushe na an kai mu miliyan ɗari ba mu kashe su alaƙi mu ba lehinmu na ba lehin wajen minista na da ba su aika takardu ko ko wajen finance na da ba su hiddo kuɗi mun fi su lahanin na da matsalar mu ba mu sani in can na population ko minister da finance amma miliyan ɗari da hamsin in dai an kai doshi an an kai program na tabbatar da ba a wata uku kudin nan suna kariya to sauraro nan muke rufe shirin na kasa na wannan mako a madadin bakinmu na yau Khadija Mummuni da Nasir Musa ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya na kasa ba za ta komai. To madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roka ba roƙi ka tauka hoi ba. Ku jama'a tambaya ke da. Ku jama'a tambaya ke da. Da ana duba gogewa da za a ɗebi mata da yawa. watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali a yau 20 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata. Waɗanda a yau suka bayyana yadda suke gani gwamnatoci za su iya cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Hajiya Hauwa ta ce kuskure ne watsi da sauran jam'iyyun hamayya wajen raba mukaman siyasa kamar yadda za ku ji a wannan bibiyar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Akwai jam'iyyoyi waɗanda suke da mutane da namiji da mace waɗanda sun yi fice da gogayya wajen aiki. wanda kuma shi ne muke ta kullum da muka yi nazari shekara da shekaru bayan Allah karatu da nazarin da muke kenan na kimiyyar siyasa ka ce a'a arzikin da Allah ya ajiye maka a wani ɗaki kai ba za ka taɓa shi ba saboda wannan ɗakin ba shi kake kwana ba to kaga inda ake babban kuskure kenan magana ce ta yanzu kuma sai kai nazari da da hikimar da Allah ya baka da ilimin da Allah ya baka to sai ka buɗe duka rumbunan da kake da ina wani wanda yake da wannan gogewar a kaza fito kai ma ina wacce wadda take da gogewar a fito to da ana duba gogewa kullum ina magana da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba. barsa yaya gwamnoni da shugaban kasa ya kamata su bullo zancen na nan ya kamata su duba su gyara na ɗaya kenan sannan kuma kamar abin da uwata ta faɗi a duba a game doka ta tanada a dinga ƙoƙari ana bin abin da doka ta ce. ita doka ba dan mutum daya ake yin ta ba ba dan namiji ba ba dan mace ba kuma sannan in an ce mulki ana yin shi dan maza da mata gaba ɗaya ne galle walalla shi mai mulki dole ya kalli kowa ta fuskar yadda za ka biya wa kowa bukata tunda sunan ka su 'yan ƙasa bai kamata a ce bangaren mata ba su da wanda zai tsaya ya jajirce musu don ganin biyan bukatar su ta biyu ba ko ko sun sami yadda suke so ko ko matsalolin su an yayi musu wannan shi ya samu yanzu watakila eh, da shugaba buhari zai nemi shawarki ko gwamnan kano ko na kaduna ko na lagos ko na borno mm. la'akari da wannan wato korafi ko matsala da aka fuskanta na ba a baiwa mata sun shiga an zaɓe su yadda ya kamata ba musamman a manyan jam'iyyu mm. me za ki ce da su eh abinda zan fara faɗi shi kenan a gyara structure ta jam'iyya tun farko daga nan za a fara inda magana maganar zaɓe ne a gyara structure ta jam'iyya. a kafin yanzu ai batun da muka sa a gaba shine za a yi naɗe-naɗe na kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da sauran masu ba gwamna shawara da sakatarorin gwamnati da waye. a zama mukamai da suka dace da mata a iba a basu mu kullum akan ba mu commissioner of women affairs ko ita ce tamu domin affairs din namu kullum aka ce commissioner for women affairs ko minister ce of women affairs tambayar da nake me ya affair din namu hayo is undefined ah, ko ba ku san ita ba ta san affairs din naku ai shi office din ma bai san me affair din namu ba to wannan kujera da ake bamu ana shinge mu a loko a ajiye kusan bincike da muka yi muka yi ƙididdiga muka yi ta tone-tone sai muka gane gaba ɗaya wannan kujera a harka empowerment take karewa kuma empowerment din ma is not adequate bai wadata ba bai isa ba kullum aka tashi sai a yi empowering abin da ba shi kenan ba ko a yi shi sama sama ma bai isa an yi shi ba kawai dai suna an yin je kana yi kan shi kenan affairs din mu me yasa na ce maka is undefined ba a san shi ba shi kenan in an ware mu hmm. ba mu da harka a lafiya kenan a kuna karkashin ma'aikatar lafiya eh kuna karkashin ma'aikatar lafiya kuma akan samun kwamishinoni ko ministoci na lafiya mata guda nawa ake samu mun fi ku larure-larure duk inda aka ajiye asibiti ka san mace aka ajiyewa ko ta kai kanta ko ta kai ɗanta wannan shine ishu ɗinmu ya kamata a ce wannan ofis ma namu ko ba a bamu shi duka ba a bamu wani babban mukami a wannan guri in an zo magana ilimi ya kamata a ce mu muka ka gida a gurin saboda 'ya'yanmu ne mu muka san su kuma mu muka san me muke faɗi idan aka ce yara babu ilimi mu muka san matsalar da muke shiga kuma society take shiga idan aka zo aka ce samari ba aikin duk inda aka ce maka ba aikin magana ta farko ma ilimin ne ma babu kafin a zo a ce an yi shi ma babu aikin yi Ka ga ma'aikatar kuɗi ya kamata ita ma a ce da mu a ciki Me ruwa mai tsaki don mu nawa ake ba mu shin ya ishe mu ko da zai ishe mu ba in an ce gashi an ɗau naira kaza an ba ministry ta mata to zai ishe ta ma to me ƙudurin da za ta yi da shi in harkar lafiya za ta yi harkar ilimi za ta yi harkar gyara makarantu harkar gidan gajiyayyu za ta yi harkar harkar harkar harkar kaga ya fi karfin abin da za a ce wai an bata a dunkulu saboda ita ma'aikatar mata ya kamata a ce kowace ma'aikata akwai teburin mata a cikinta hawa kamar bayanin da barista take faɗa ba da za a bi shi sai a ga kwata-kwata ku ne ma kuka mame eh, manyan ma'aikatu na tafikar da harkokin gwamnati kina ganin watakila idan aka wannan siga ko kuma ba za eh, ba za ku mamaye komai ba kenan a ce yanzu komai ya koma hannun mata zan dai dawo magana ta komai za ka yi kana yin nazari shi mulki ba abu bane ba na shaci faɗi magana ce ta sai ka zauna ka karance shi ka fahimce shi kuma ka yi masa tanadi kaso ya nuna a cikin wato ƙididdiga ta yawan ɗan adam a cikin najeriya za a iya cewa kai da kai aiki mata kashi hamsin maza kashe hamsin to idan ka ce wannan kashe hamsin din ba su da tasiri ga masu tasiri to ka yi wa kanka tawaya da kanka ka tauye kanka da kanka don kamar kai ne idan ka haihu kana da 'ya'ya mata biyar kana da 'ya'ya maza biyar ka ce bari in kai biyar makaranta wannan mazan wayannan matan su in basu to na tabbatar maka cewa sai sun zama muku jidali wayannan yara kuma amma idan kai adalci ga baki daya zaka zama za su zama to kowannen su yana da gudunmawar da zai kawo to wannan shine kullum muke dubawa a ilimance muke faɗawa gwamnatoci ba na najeriya kaɗai ba a yanayin aiki na kasashe na duniya waɗanda na yi aiki wannan shine irin nazarin da muke magana duk wanda yake dan adam ne a cikin ƙasarka to ka ɗauke shi a matsayin jari ne to idan ka ce ko jari ne to ba zai zafi gida ya kwanta ba zai fito ya yi aiki irin na yadda jari yake yin aiki saboda haka duk abin da za a samu ya zamanto bai zama maka wahala ba ya zamanto maka kwashiri ba to wannan shi nake duba saboda haka magana da take yi tana magana ne akan gaba idan an ce yawan ya kai yawan da zai zamanto ko ina an saka masa tebur to ya cancanta a yi saboda a samu bunƙasar tattalin arziki na ƙasa. An saka mata tebur? Eh, wato ba wai zancen kamar yadda na faɗi. Hmm. Ina magana ne na ko jinsin namiji ne yake da yawa to ana duba shi. Hmm. Idan jinsin mata ne yake da yawa ana duba sa. Hmm. Me ake nema ne daga ƙarshe? tattalin arziki da gina al'umma ta gari. Ƙasar Najeriya ba za ta ci gaba ba sai ta duba wa'annan. Kuma na Kano ni da yake 'yar kano ce ba za ta ci gaba ba sai ta tabbatar ta yi nazari akan irin wayannan batu da muke yi. to madalla kafin bai sallama da bakin namu za ku je da suke ganin adawa za ta zama da ma'ana wajen cika alkawuran siyasa da kuma gudunmuwa da al'umma za su iya badawa ga ci gaban ƙasa. yau ma za mu so mu ji daga gare ku masu saurare. Tambayar ita ce menene hakin talaka wajen ganin shugabannin da ya zaba sun inganta rayuwar iyali? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta facebook domin ba da gudunmawa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin nama hajiya hawa el yakub da kuma barista aisha ali tijjani da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma chibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. Usman. Gwamnati samjata hudumi shata. Brother